ba mu damu da wane ne zai zama shugaban ƙasar Najeriya ba, saƙon Ingila ga 'yan siyasar Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu, barkanku da zuwa tashar ɗan Isa 91. Ba mu damu da kowane ne zai zama shugaban ƙasar Najeriya ba daga shugabancin ƙasar Ingila, gwamnatin haɗaɗɗiyar daular Birtaniya wato UK, ta ce ita bata damu da kowane ne zai zama shugaban kasa a najeriya a zaben 2023 ba wakiliyar birtaniya a najeriya catalonia link ta ce ta bayyana haka ne a yau laraba bayan wata ganawar sirri da ta yi da kwamitin gudanarwa na jam'iyyar apc na kasa nwc a abuja lin ta yi nuni da cewa uk za ta yi aiki da duk wani ɗan takarar da ya lashe zaɓe inda ta bayyana amincewa da demokuraɗiyya a najeriya da kuma ƙudurin shugaban ƙasa na yin zaɓe cikin kwanciyar hankali kuma ingantacce ta ce wannan taro ɗaya ne da ke yi a da jam'iyyun siyasa da 'yan takarar shugabancin ƙasa da kuma shugabannin jam'iyya kuma a yau ne shugaban jam'iyyar apc ya isar da saƙon mu game da babban zaɓe muna maraba da ƙudurin najeriya na tabbatar da mukuraɗiyya da kuma ƙudurin shugaban ƙasa na tabbatar da zaɓe mai inganci mun yi amanna sannan mun yi magana kaɗan dalla-dalla game da yanayin da ake ciki don haka ya faru da kuma damuwa game da rashin tsaro sannan kuma mahimmancin fitowar jama'a wannan rana da kuma karfafa wa mutane dama yin rijista domin su fito da ɗan takara ko kuma su fito da wanda za a zaɓa ranar zaɓe hakan yana nufin babu razanawa sannan akwai ingantaccen muhalli kuma mutane su ji cewa za su iya zaben ɗan takarar da suke so. Burtaniya ba ta da wani gwani ko ba ta da wani ɗan takara daga kowace jam'iyya. Mu abin da muke so shi ne a yi zaɓe na sahihanci kuma wanda 'yan ƙasa suke goyon baya ko mutumin wajen gudanar da sahihin zaɓe amma za mu yi aiki da duk wanda zai yi tsaya takarar shugaban ƙasa burtaniya da najeriya suna da kyakkyawar alaƙa cikinsu sannan kuma sun ɗauke su ɗaya kuma muna son najeriya ta yi nasara kuma a dimokuraɗiyya ɓangaren nasara ce nasarar najeriya ita ma nasarar mu ce saƙon birtaniya ga najeriya dai ya jawo cece ku ce a kafar sada zumunta inda wasu suke ganin cewa kamar turai ɗin suna goyon bayar wani amma su kuma sun fito sun ce babu ruwansu duk wanda 'yan ƙasa suka zaɓa shi za su mara baya kuma za su bashi shi ƙarfin gwiwar yin zaɓe mun gode kar ku manta idan ya kuka zo tashar dan isa 91 ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanar